yau 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 25 ga watan tara na shekara ta 2008 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na alkur'ani da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan kuma yau shine jajiberan hatama insha Allah gobe za mu tsayar da karatu Allah ya yarda ah, wannan za mu amsa tambayoyin da muke da su Allah da sauran tambayoyi da ba a samu amsa su ba goban Allah da za mu kokari da a amsa tambayoyi ah, ya zama to cewa dai kusan dukkan tambayoyi da aka rubuta a cikin lokacin da ake wannan darasi an samu amsa su wannan ya yana so a faɗi a faɗa masa sunan littafin da mutum zai samu na addu'o'in da na faɗaran nan wato addu'o'in barci eh hisnul muslim littafin hisnul muslim ya ishe ya wadace ka tunda littafi gashi nan an fassara shi da hausa an fassara shi da turanci an fassara shi da indonesia an fassara shi da turkiya an fassara shi da india gashi nan dai ba kusan yaruka daban-daban an fassara shi so da za ka iya samun sa littafi ne mai kyau kuma akwai addu'a wal ilaji bil ruqa shi dai malamin yayi littafin addu'a wanda yake so kuma shi dai ba a fassara shi ba na larabci ne amma shi zai taimaka maka wajen sigogin addu'o'i da suka zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a domin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tara dukkan alkhairi to in kana son daga addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin yayi kokari ya tattara wanda suka inganta wanda suka zo da wato ingantattun riwayoyi shi ma za a iya amfani da shi shi ma dan karami ne haka aka yi shi na sawa a aljihu kamar hisnul muslim ne wannan yana tambayar menene sahihancin yin sallar nafila bayan an yi kiran sallar magariba kafin a shiga sallah eh sahihi ne sahihi ne ya samu tushe daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana ukun yace liman sha ku yi sallah kafin sallar magariba ku yi sallah kafin sallar magariba ana ukun yace ga wanda ya so saboda haka sunna ce ba amma ba ratiba ba tunda sunna ratiba su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a hadisin Aisha da hadisin Abdullahi dan Umar wanda aka kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su koyaushe su ne raka a hudu kafin sallah azhar a wata riwayar a biyu kafin sallah azhar da raka a biyu bayan sallah azhar da raka a biyu bayan sallah magariba da raka a biyu bayan sallar isha da raka a biyu kafin sallar asuba wannan su ne as-sunanur rawati amma kafin sallar magariba da kafin sallar la'asar waɗannan ya zo a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai nafila ga wanda ya so so mutum zai iya yi da wannan niyyar haka zalika an ruwaito daga hadisin Anas ibn Malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance daga an yi kiran sallar magriba ya bi tadiruna sawari sai su rinka rige-rige suna zabura ya zuwa ga bayan al'amudai na masallaci domin su yi nafila kafin a tada sallah to da haka abu ne wanda yake aiki ne bayan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sahabbai sun kasance a haka don haka abu eh, ne wanda yake sahihi ingantacce sai dai kuma kada mutum ya kiyaye abin da ya sa imam malik bai sanya ta a cikin sunnoni mustahabbai ba saboda kar garin kiyaye ta a tozar sallar farilla domin sallar farilla wajen imam malik lokacin tana fita ne sallar magarba daga zarar rana ta faɗi mutum ya yi alwala zai yi sallah to gwargwadon yadda zai yi sallar ce assalamu alaikum muktarin magariba ya wuce saboda haka mutum in ya shagaltu da yin wata nafila wadda take in ya shagaltu da yin wata nafila da har zai jinkirta lokacin sallar magariba to wannan sai ya zamanto ya ta farilla domin neman nafila to amma wannan an gina shi ne akan cewa sallar magariba lokacin ta ne saboda hadisin limancin da mala'ika jibril ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah sallar magriba ya zo masa a kwana biyun da ya zo masa duk a lokaci ɗaya ya zo wanda ya nuna Sallah magriba lokacin ta ɗaya ne amma a madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Sallah magriba lokacin ta na karewa muktarin ta na fita da wato bacewar shafagi wannan jan da yake fitowa a sassa a yamma saboda ga lokacin da shi ma yana da ɗan yalwa da haka babu laifi mutum ya shagalta ya yi sallar ya yi sallar nafila amma daga zarar an tada su sallah to sai ya kyale ta kada ya ce zai tsaya a waje ya sallar nafila ko kuma ya tsaya a gida sai ya gama nafila magariba kafin ya zo masallaci don ya samu a wannan nafila a a ita ba kamar raka'atul ba bace ita ke da da aka da wanda yake wata take daga cikin sunnoni mu'akkada wannan ya ce kamar wanda ake ba ma horo na soja dan sanda da sauransu za su iya shan azumi ko za su ah, ko za su ci gaba da azumin su ne a'a za su ci gaba da azumin su don me babu hujja a kan su karya azumi in dai ba sun tafi irin drill din nan ba wanda yake tafiya ce mai nisa wanda yake tafiyar kasaru sai su sha azumi da illar tafiya ba da illar aikin soja ba aikin soja ko aikin ɗan sanda ko horon soja ko horon ɗan sanda ba zai halatta wa mutum shan azumi ba waɗansu suna yin wannan kuskuren suna ganin kamar 'yan balma wanda aka sanya musu tim ɗinsu kamar wanda wata ran aka yi wata fatawa ga 'yan bal ɗin ƙasar iraq da an sanya musu bal ɗin da za su yi da wata ƙasa a cikin azumin watan ramadan aka samu waɗansu waɗansu malamai allah ya shirye su da fahimtar da su gaskiya sai suka ce ai wannan uzuri ne da za su sha azumi uzuri ne da za su sha azumi to wannan kira wannan yana da yana da hatsari don haka aikin soja ba zai sa mutum ya sha azumi ba amma idan tafiya ce to mutum zai iya shan azumi kan wannan tafiyar na'am an ɗauki sojoji gaskiya ba za su sha ba wato larura tana da ana kaddara ta da iyakarta to wannan gaskiya ba ta zama to larurar da za a ce an halatta shan azumi ba larurar da za ta sa a halatta shan azumi ko mashakkar da za ta sa a halatta shan azumi shine wanda Allah ya bayani a cikin alkur'ani man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai abin za a yi kiyasu su a kansa akan rashin lafiya wanda yake shine ya zama tokan cewa kamar karuwar rashin lafiya din ko rasa gaban jiki ko rasa amfanin jiki amma in ba haka ba a dan wai wahalar aiki aikin soja wannan ba za ta sa mutum ya zama tokan cewar ya an halatta masa shan azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a cikin watan Ramadan yakin badar a watan Ramadan ne yakin fatu makka a watan ne to da yake a halin tafiya ne ya ce musu innakum talqauna aduwakum wal fitru aqwa lakum fa aftiru ya ce ku za ku haɗu da abokan gaba kuma kasancewar ku ba ku azumi ya fi muku ƙarfi wato za ku samun ƙarfin haɗuwa abin nan a karawa da abokan gaba don haka ku sha azumi ta ga a wannan a halin tafiya ne to da uzurin tafiya za a amma kamar wajen ina ga ai suna magana wato training din sojan shine yake sa ba za su iya na'am eh gudu gudu da za a yi eh gudu da za a yi wannan duk ba zai ba zai zama to uzuri ba ba zai zama to uzuri ba sai dai idan yayi gudun a cikin azumin ya zama to yana ganin kan cewa zai galabaita to a lokacin nan sai ya sha azumin sa akan rashin lafiyar a kan kan cewa ya abin da kan wannan galabai ta ne eh mutuwa ake saboda gudu ana mutuwa ake na kuma ya gudu masu azumin ne suke mutuwa ha wanda ba ta azumin ma mutuwa suke yi sannan kuma suke gudun hawa <laughs> eh wanda ba su da lafiya ba eh wanda ba su da lafiya suna da wannan ko mu ma lokacin muna sakandare an yi irin wannan gudun wani yaro ba musulmi ba ne yana da cutar asma ya zo wannan shi ne sababin halakarsa hmm? jikinsa ya soma kumbura saboda rashin isasshiyar iska da take shiga jikinsa ya soma kumbura kafin a kawo shi asibiti daga nan janguza kafin a kawo shi asibiti allah ya masa cikawa wannan tana faruwa amma ba amma ga wanda yake bashi da lafiya ne amma wanda yake dai mai cikakken lafiya kuma wanda yake sai an gwada mutum an tabbatar da lafiyarsa sannan ma yake irin wannan mai cikakken lafiya ba abu ne wanda yake za a ce zai kai shi zuwa ga halaka ba amma dai ala ayi hal wannan ba uzuri bane na asha azumi ba uzuri bane na asha azumi ba sojojin musulunci ba sojojin musulunci ba sojojin musulunci ba sojojin musulunci eh to wannan wannan abu ne daban kasancewar ba sojoji ko sojojin musulunci ne ba za su sha ba amma su kansu din sojojin in sun je da niyyar taimakon musulunci ai su zama sojojin musulunci ai barna ne a ce alal misali sojan Najeriya a ce kada kada musulmi su shiga ciki da muna yara da muna samari lokaci da muna samari da rigima mu da Abubakar gumi kenan Allah ya ci kansa cewa a dan me amma rashin ilimi ne amma duk wanda ya san ilimi ya san maqasidu shari'a manufar shari'a zai san barna ne kace mutane ba su da su musulmi ai tunda ba sojan musulunci bane bai kamata su ga cikin soja ba ai barna ce wani barna ce ga baki ɗaya maslahar musulmi sai ta zama dokan cewa ta rubuce shi tunda idan ba su da waɗanda suke tsaro na tsaron ƙasar na hannunsu in ciki nan sai ya zama tokan cewar sun zama to kamar kazarku a yanyanka su a karkashe su ba wanda zai fitar da maslahar su wani ya daga cikin ba ba bayyana ba wanda zai wannan sai wanda yake da san makasudin shari'a ba hmm. ya ma sun ce sun ce sun dauke mu musulmi wannan gwala-gwala a cikin hirar da aka yi da su sai dai ƙarya suke yi amma a cikin hirar da aka yi sun ce sun musu sun dauke musu wannan drill din na sassafe ba sa ba abin da ake tilasta musu kansu je su sai lecture da ake yi na yamma ta yamma haka ne na karanta a jarida sai dai yan ƙarya suke yi sai dai ƙarya suke yi wannan ya ce menene hukuncin rukun alqur'ani idan ana sallar tarawi ko ana sallar hajji domin wasu sun ce ya halarta a rike shi wasu kuma sun ce bai halarta ba ina neman bayani rike alqur'ani a cikin Ah, wato asali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin yin sallah ga barin dukkan wani aiki ba ayyukan sallah ba asali a cikin sallah ba za ka yi wani aiki in ba aikin sallah ba to amma akwai ayyuka waɗanda sunna ta nuna kan cewa babu laifi za ka yi hmm. an ruwaito daga ali ibn abi talib kan cewa la asa idan mutum yana sallah ya gyara gashinsa ko ya gyara tudarsa kaga wannan ba aikin sallah ba ne. ba aiki ne da ke cikin sallah ba so amma saboda aiki ne dan kankani la ba asa mutum yayi wannan to waɗansu malamai sun yi sabani wajen tahdidin kankantar aikin to dangane da riko alƙur'ani wajen sallah ayyukan sahabbai ya nuna kan cewa limamai sukan yi haka kamar aisha radiyallahu anha tana da wani ah, baranta da yake musu limancin sallah asuba yana rike mushaf safwan maula aisha radiyallahu anha yana rike mushaf ya rinka karanta ya rinka karanta alqur'ani su kuma suna sallah suna sallar tarawih bayan sa saboda ba mahaddaci bane to kaga wannan ya nuna kan cewa liman idan akwai bukata zai to hajar liman haja ce wadda take mutahaqqa haja ce take a a wato ma'akula za a fahimci ta akwai buƙatar ya zama to in bai haddace alkur'ani bai rike domin abin da ake so in shine a karanta alkur'ani a cikin sallah to amma mai fa akwai buƙatar ya rike alkur'ani domin shi abin da yake wajibin wanda yake sallah a bayan liman menene wajibinsa sauraro wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in an karanta alkur'ani ku saurari karatun alkur'ani ku nutsu ku yi insat to <clears throat> wannan shine asali abin da ya fi mutum ka saurari karatun alkur'ani to amma wanda yake saboda shi gobawa ne bai iya larabcin ba sauraron zai masa wahala sai in ya riƙe alkur'anin sannan shine zai iya bi in ba haka ba sai ya ta kamo tasha a cikin sallah to la'alla wannan shine yasa waɗansu malamai istihsanin istihsani suke suka ce suna ganin babu laifi tunda ba aiki ne mai yawa wanda zai hana nutsuwa a cikin sallah ba wannan shine fatawar waɗansu malamai wanda daga ciki hadda a malamin shek umar fallata allah ya ji ɗansa mai karantarwa a nan raudar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci mutumin na faɗa asalinsa ba fulatanin na faɗa ne ya je ya zauna a madina ya rayu a can ya sami ilimi a can ya karantar a can ya rasu a can an binne shi a bakiya malamin hadith ne ko malamin tafsiri yana karantar da sahih muslim da tafsirin ibn kafir a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai malamin da yake kujerar karatunsa a cikin rawda ta to na taɓa sa kan wannan yace malamai suna ganin sun yi ruksa akan wannan saboda tafabin istihsani saboda ganin wanda yake ba zai iya samun nutsuwa ba ta hanyar karatu don saboda rashin kyautata rashin iya larabci ko rashin hadda alkur'ani don cewa babu laifi ya rike alkur'ani to amma kuma sai sun kayyade da sharuɗa sharuɗan shine kan cewa kada ya tozarta alkur'ani kada kada wato ya bujirar da kada ya sanya alkur'ani ga abin da kada ya wulakanta alkur'ani al misali in ya ruku ya sashi tsakanin kafafu tsakanin cinyar cinyar sai ce zai make shi a nan wajen ko ya make shi a hammatarsa ko kuma ya sanya shi a ƙasa inda mutane za su rinka zuwa su wuce suna tsallaka shi saboda haka ya san tsarin da zai koya masa yar shi ya masa yar katifa ko ɗan katako wanda zai killace shi da in yi ruku'u zai sa shi a wajen amma wannan is kamar yadda na ce muku istihsani ne ni ma dan naji malamai sun yi fatawa ne amma ni a wajena mutum ya tsaya ya karatu ya saurara shi ne domin shi ne asal ita kan shi kansa sauraron ibada ne ka tsaya ka sauraron ibada ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati da shughla kada ka shagaltar da kanka ga wani aiki a cikin sallah wanda yake asali a fil asal a cikin asalin abu baya cikin ayyukan sallah duke alkur'ani asali baya cikin ayyukan sallah sai in akwai haja mutahaqqida bukata tabbatatta sanan na ingantattar bukata to ita ba bukatar ka idan bukatar mai karatu an samu mata tushe daga aikin sahabbai ka bukatar fa ba a samu mata tushe daga ayyukan sahabbai ba har yanzu baina baina ne saboda haka babu aula mutum inda zai iya ya haƙura da rike alƙur'ani amma ga wanda suke suna da bukata don saboda su samu don ya rage musu wasu wasi ya tara hankalinsu to akwai malamai da suke fatawa akan haka sai su yi wallahu ta'ala hada a dangane da alkur'ani kuma har wayo mutane da dama sun janyo hankali akan wannan yan uwa ya kamata a kula da girmama alkur'ani darasta alkur'ani yana daga cikin tsoron Allah zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah zuciya alkur'ani yana daga cikin alamomin Allah alamomin addinin Allah kalmar Allah ce sifar Allah ce ka bai kamata mutum ya wulakanta shi ba ko ya zamanto ya yi abin da zai zamanto an wulakanta alkur'ani sau da yawa mutane suna karatun alkur'ani a masallaci musamman yan waɗansu yan uwanmu wanda suke itikafi ko wanda suka lizinci dai zama a cikin masallaci lokaci mai tsawo a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wani lokaci sai ga mutum ya gama karatun alkur'ani sai ba alkur'anin kan shimfiɗa ya tashi ya je ya ce zai je ya sake alwalar dan ya dawo ya zo ya ci gaba da karatunsa inda ya bar shi a nan ɗin wani ya zo wucewa bai kula ba kallon ya zo zai taka alkurani ko ya tsallake shi to kaga wanda ya bar alƙur'ani a nan wajen shi ne sababi shi ya zamanto sababi ga wannan da har ya zo ya alkur'ani alƙur'ani ko ya tozarta alƙur'ani don haka a kiyaye a killace har an samu wani uwa ya kawo kujerun abin nan a kujerun sanya alƙur'ani allah ya saka masa da alkhairi a to amma sai aka yi aka ɗan abin nan shi ya kawo ne saboda ganin wannan abin da yake faruwa a wannan masallacin to kuma yan uwa sai suka dauka to ai kayan Allah kayan annabi ne <laughs> sai suka rarraba waɗansu a sauran masallatan juma'a a waɗansu masallatai na juma'a wanda suke na wannan cibiya aka kai masallacin a mai kalwa da masallacin ya kasai da waɗansu dai masallaci shi ko bawan Allah ya kawo abubuwa har guda ɗari nan masallacin ina jin wanda aka sa a cikin masallacin ko ba su ko sha tara bane ko ashirin sauran kuma aka rarraba ma sauran to ladan sa dai ya bi Allah ya saka masa alheri wakafin da akai ga harami shine ba a kai shi ga wani masallaci tunda dai nan ba harami bane eh, sadaka da yin Allah ya ta biya in kai wakafi kace wannan alqur'anin ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga harami ko masallacin baitul maqdis to bai halatta a kai shi ba a kai shi wani masallaci amma dan kai ga masallacin alqur'an dan a dauka an kai wani masallacin babu laifi dilla dan kai yana nan ba a saba sharadin ka ba saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi amma a gaskiya ana buƙatar waɗannan ɗin saboda masu itikafi ya zama dukan cewa sun killace alkur'ani sun ba shi matsayinsa sannan har wa yau akwai inda akwai an yi wuraren da ake sanya alkur'ani waɗannan kantoci to akwai kantoci na can baya na can baya kun ga daban suke da na sa alkur'ani da waccan kantar waccan kantar asali na sanya takalma ne ta sanya takalma ne da a waje suke da waɗansu sai suke haɗa na inda ake sa alƙur'ani sai su rinka sa su wanda yake kuma wani ya ɗaya daga cikin abin da yake bijirar da alƙur'ani ga rashin girmamawa kuma hatta su waɗanda suke shigo da takalma cikin masallaci da Allah muna kira gare su duk wanda bai shigo da takalminsa cikin masallaci ya sa shi a leda kiyaye dukiya asali ne daga cikin asalin shari'a bai kamata ka bar ka inda za a sace maka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ya gani idan takalminsa babu dauda ya shige ya sallah a cikinsu ko kuma ya cire ya sanya shi tsakanin kafarsa kaga dan ya killace dukiyarsa dan karka bari a sace maka to amma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine rairayi ne dan haka dan ka shiga da takalminka ba wani abu amma wannan masallacin masallaci ne wanda yake kullum ana buƙatar a share shi saboda idan da kowa zai rinka shigowa da takalmi ba wanda zai iya jin daɗin zama a cikin masallacin kafet ɗin ba zai kyau ba shi kansa shi kansa tayil din sai ya abin nan dauda zai ko ballantana wani lokaci za ga an ɗauko ƙasa wadda take daga cikin banɗaki ruwa ne na banɗaki aka shigo da shi duk da yake ƙasa tana tsarkake najasa to amma duk da haka akwai kyama a cikin ran mutum ya ringa ganin kan cewa wataƙila ma wannan ƙasar ƙasar banɗaki kenan sai a sa mutum kyama sai ya zama wannan akwai ada akwai cutarwa a cikin zuciyarsa da masallaci wanda kuma abin da ba a so kenan musulmi ya zo masallaci ana so a kiyaye masa hurumcinsa da haka da Allah a kula da wannan wanda za su zo masallaci su rinka sanya ka wanda za su shigo da takalmin su cikin masallaci su sa takalmi a cikin leda a sa takalmin su musamman in ka zo takalmin ka mai tsada haka zalika waɗansu suna sanyawa a wajen taga to wajen taga nan shi ma yana tare a iska amma an ka sa a leda ko a gaban ka za ka iya sa saboda ta killace shi ko a gaban ka za ka yi sashi ko kuma ka sashi tsakanin kafarka kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko akan akan kafir ne in ka sashi a cikin leda ka sashi tsakanin kafarka baka baka baka kawo dauda ga kafir din baka cuci wani daga cikin yan uwa musulmi ba kuma ka killace dukiyar ka shi yasa za ga yan uwan mu na Pakistan har wata yan leda suka har wata yan jaka suka yi hmm. mu yan kasuwan mu ne saboda abin nan ko har yanzu da sauran rashin zurfin fahimtar sunna hanyar aiki da sunna hanya ce da za ka samu kuɗi ma sana yanzu kamar waɗansu ne da suka yi da aka yi riga akwai wata riga da ake yi in za a kawo saudiya in aka yi rigar sai aka wani aljihu na ciki wanda za a rinka sanya asuwa ciki a ciki an fahimta wato a cikin aljihun sai aka wani ɗan ziri ɗan ƙanƙani wanda za ka rinka sanya asuwa ciki a ciki saboda an san mutane suna da buƙatar wannan don kiyaye sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi musu sai ga wannan rigar saboda mutane suna da son yin sunna sai ga ta abin nan kamar kiran kasuwa ne da haka yanzu idan da yanzu kaga kamar kamfanin jirgin sama sukan yi wannan ga alhazai in za su tafi a raba musu lema da jakar da jakar sanya takalmi a cikin masallaci saboda sun san an je masallacin harami kowa yana buƙatar da dan ya killace takalminsa sai a yi jaka ce da wani azurbu da wani mazaki kana sawa sai ka zuge shi shikenan baki alaikum sai ka tafi inda za ka je shi to mu ba mu da wannan kafin a samu 'yan kasuwa da za su yi mana wannan da za su je su abin nan kamfani da zai yi wannan in allah ya sa nefa ta gyaru kamfanin sun farfado za a samu kamfani wanda zai yi wannan watakila a rinka sayarwa naira goma goma kowa zai iya saya amma yanzu wanda yake in kamfani ya ce zai watakila sai an kai naira ɗari to kaga sai an kai naira ɗari biyar ma watakila sai a ce to watakila takalmin mai bai fi naira ɗari biyu ba yaushe zan sai masa jakkan naira ɗari biyar to amma kafin wannan ga leda ga leda wato irin masu masu kantinan gefen kasuwa din nan a maka da madina har sun saba in an in an kira sallah to da Allah ba leda sai ya baka sadaka dan ka sa ka. to ya kamata mu saba da wannan al'adar in zaka zo masallaci ka sa yar jakarka a yar jakar leda ka a cikin aljihunka ko kuma kana da yar jakar leda ka a cikin mota ko kuma in ka san takalmin ka mai tsada ne kamar yadda waɗansu sukan yi to koyaushe a cikin motar su akwai silifas in sun zo masallaci sai su cire takalmi mai tsada din su sa silifas su tafi masallaci in silifas ya tafi naira ɗari ne sai su sake saya duk da yake dai ba a san wani shi ma silifas a killace ba a san a mal to zaka dukiya ba ta halatta ala ai hal da Allah a kula da wannan batun sanya leda din da wajen batun shigo da takalmi kai da a kiyaye alfarman masallaci don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa ayyukan al'ummarsa ayyukan alkhairi da ayyukan da ayyukan asha daga cikin abin da ya gani na ayyukan asha na al'ummarsa shine dauda da mutum zai je ya faɗi ta a cikin masallaci yana daga cikin miyagun ayyuka wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa cewa ga daga cikin miyagun ayyukan da mutane za su da mutane suke to da mutum ya bar dauda a cikin masallaci ko ya zama to sababin shigar da dauda a cikin masallaci wannan saban Allah ne saban Allah ne kafarar shine mutum ya kawar da wannan dauda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yin tofi a cikin masallaci laifi ne kafara shine ka binne to wannan in masallaci da yake da yashi kenan amma yanzu idan ka je kai tofi kafara sa shine ka goge wajen ka dauko tole paper ka goge ka jika ta da ruwa ka goge ta zamanto ta zamanto inda kafin kai kafin kai kakin wajen haka to haka zalika in ka shigo da dauda cikin masallaci Ka fara shi ne ka kawar da wannan dauda ka tsabtace masallaci eh wa masu hawar da takalmi su zuwa wajen tayin din shiga masallaci shi ma wannan abin da yasa aka dan aka sa dan yar tabarmar roban nan a waje dan ya zama tokan cewa ka bar takalmin naka ko kuma ka goge alal akalla ka goge takalmin a wannan robar in ma sannan ka hawo da shi musamman ranar juma'a bai kamata a rinka hawowa kan wannan tayil ba don mutane suna sallah a wajen kuma an yi shi ne don a tsaftace masallacin domin idan aka sanya daudar taka idan aka sanya daudar takalmi a can waje kafin a hau kan tayil din to wannan killace masallaci ne mutuna fa yan uwa killace masallaci yana daga cikin ibada yana daga cikin ibada da take kawo sanadiyar samun hasken kabari hmm, sanadiyar ɗaya daga cikin hanyar da ɗaya daga cikin sababbin samun hasken kabari shine tsaftace masallaci da haka mutuna da wannan suke matashi da shi an bakon da wasu abin da ake sa akwai da suke matashi da shi an bakon da wasu sun babballa eh kudu ake da shi to ka ko akwai ko na ji malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muktar yayi fatawa akan wannan an tambaye shi ya halatta mutum ya matashi da wannan kursiyin na alqur'ani wannan kujerar ta alqur'ani da ake yi yace bai halatta ba domin wanda yayi yayi ne dan a aje alqur'ani sharadi waqafi ne wakafi ne ya yi mulkin Allah ne cewa ga abin da aka yi domin sa da haka idan aka yi amfani da shi domin wani wannan abin to ya zama tokan cewar ka yi amfani da abu ba tare da izini ba ka yi amfani da abu ba tare da izini ba don haka na ji kwarai da gaske malamin mushek muhammad al allah ya tsara masa lafiya yana faɗan wannan cewa bai halatta ba mutum ya matashi da wannan gashi ma har an ce ma ya zama to yin garin yin matashi din an an babballa su kaga wannan ta'addanci wallahi ta'addanci saboda haka bai kamata ba in abin na sai a istighfari wanda kuma yake da iko wanda ka san ya wanda ya san ya balla yana da iko to haƙƙin Allah ne ya dawo ya zo ya biya ya biya masallaci dan kudin na Allah ne wanda ya san ya balla wannan wannan yace me matsayin mutumin da yake sha'awar matar matar wani da aure Eh, wannan haramun ne tunda Allah ya haramta ya ce wal muhsana ya ce wal muhsanatu minan nisa matan katangangun mata wato na aure su ma an haramta muka auren wanda aka haramta maka aurenta eh, ya zaka nemi ke sha'awar aurenta hmm? kai sha'awar auren yar kai sha'awar auren yarka kai sha'awar idan zaka sha'awar auren matar wani to zaka sha'awar auren yarka ko sha'awar auren mahaifiyarka ko kanwarka ko gwaggwanka ko wanda ta shayar da kai mama don su muharramat ne duk wanda Allah ya haramta bai halatta kai sha'awar aurenta ba an fahimta Da haka mutum irin wannan wanda yake ma wanda wannan abin ya zo masa ya san cewa abu ne daga shaidan kada ya biya ma shaidan shaidan makiyinka ne so yake ya kai ka da zuwa ga fushin Allah Da haka ka yaƙi da zuciyarka ka nemi Allah ya tsarkake wannan abin daga cikin zuciyarka wannan ya ce mutum ne ya kwanta bacci tare da sha'awa sai mafarki amma lokacin da mani zai fita sai farka menene matsayin azuminsa sai ya farka wato ya ji fitarsa kenan inda ya farka ya ji fitarsa ba tare da shi ne wani abu ba da jikinsa to azuminsa yana amma inda ya farka ya ji sha'awar ta taso sannan ya yi wasa da al'aurarsa domin ya karasa fita ko kuma domin ya fita din to wannan azumin sa ya karye kuma kafara ta hau kansa a bisa sahihin magana kamar yadda yake a matabar imam malik sabanin sauran waɗansu da malamai da suke cewa babu kafara amma a sahi akwai kafara saboda ma'anar da ke cikin jima'i tana cikin ma'anar da ke cikin wannan aiki nasa na fitar mani wallahu ta'ala alam na'am akan akan jingina ba gobe insha Allah gobe ne shine gobe ranar sauka gobe za a yi bayani akan jingina insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله مدوكتين سركي ya yace qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun ka ce eh, ya rasulallah ya ahlal kitabi ya ku mazowa littafi ya ku yahudu da nasara wanda aka ba su ilimin littafin allah lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafirce ma'ayoyin allah wallahu shahidun alama ta'malun alhali allah mai shaida ne akan abin da kuke aikatawa wannan ban tsoro ne daga allah umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yayi wa'azi yayi ma waɗannan ahlul kitabi fada domin dan mutum ya kangare ya kangare ma Allah wannan bai hana a yi masa wa'azi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya musu fada ya ce me yasa kuke haka ya musu inkarin abin da suke yi shine kafirce ma ayoyin Allah alhali sun tabbatar ayoyin Allah ne amma suka kafirce domin sun san ambaton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe ina kawo muku misalin maganar Huyay ibn Akhtar ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a gare shi cewa shine shine annabin Allah amma ya ce ba zai imani da shi ba ce masa zai har abada Abdullahi ibn Salam da ya musulunta ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma yahudu cewa na musulunta idan sun zo ka tambaye su me matsayina a cikinsu da ya zo da suka zo ya ce kun san wane suka ce a ah, mun san shi ai za ka hairuna wabin ibn hairina wa alimuna wa alimina suka ce wannan shine fiyayye a cikinmu dan fiyayyenmu kuma malaminmu dan malaminmu suka yi masa kirari sai ce to me ra'ayi me za ku ce idan ya musulunta suka ce ya musulunta Allah kiyashe shi sai Abdullahi ibn Salam ya fito ya kalmar shahada suka ce a ah, sharruna wa ibn sharrina ai shine mu dan a mu. ka gani to yanzu mutanen da suke wannan shine abinsu yaushe kake za ka yi tsammanin cewa za su shirya tunda sun ga gaskiya sun taki shi sa Allah ya ce amma duk da haka Allah ya ce ai musu wa'azi a kira su ai musu fada domin la Allah wanda daga cikin su wa'azi zai amfani shi yasa ma Allah ya ƙara ayat da cewa wallahu shahidun ala ma ta'malu alhali Allah mai shaida ne mai gani ne mai ji ne mai halarta ne ga dukkan abin da kuke aikatawa ba abin da yake buya ga Allah wannan yana daga cikin hanyoyin da za a yi wa malami ilimi wa'azi da shi malami in za ka yi masa wa'azi ka yi masa wa'azi da jin tsoron Allah a ji tsoron Allah ba shi yasa sai na Umar wata ran da yake banta da kansa shi shi kadai Ana sifin Malik ashe yana nan yana jin ta gefen a ta gefen lambu ya ji ce ya ce ma kansa Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin ya kira kansa ya kira sunansa ya ce kai ne sarkin muminai ya ce to wallahi in baka ji Allah ba in baka ji tsoron Allah ba Allah zai kama ka to wannan shine wa'azin da ake ma malami ai masa wa'azi da jin tsoron Allah to Allah yana ganin ka Allah fa mai shaida ne shi yasa Allah ya ce ma ahlul kitab wallahu shahidun ala ma ta'malu Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikata wato a tunatar da su wannan sun sani kowa ya san cewa Allah mai ganin sa Allah yana ganin sa to amma a tuna masa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sannan kuma Allah ya ce qul ya ahlul kitabi kace ya rasulullah ya ku ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke kawar da mutane daga tafarkin Allah me yasa kuke toshewar tafarkin Allah Toshewar mutane bin hanyar Allah man aman kuna toshe kuna hana wanda yayi imani bin hanyar lima tasudduna man amana an sabilillah me yasa kuke hana wanda ya yi imani daga bin hanyar Allah wato me yasa kuke zuwa ku zamanto sababin ɗauke mutane daga tafarkin Allah ku zamanto ku ne masdarin barna wannan ayar ta dace akan duk wanda yake amfani da iliminsa domin ya yaƙi da addinin musulunci domin wanda yake amfani da iliminsa da basirarsa ko Allah ya bashi shi gwani ne wajen rubutu ya iya rubutu a jarida ko gwani ne wajen harshe harshensa mai kaifi ne ko mawaki ne ya iya waka wanda zai amfani da wannan basirar tasa don ya yaƙi da addini to irin wannan su ne waɗanda a wannan aya ya kama a take kira a yi musu wa'azi da irin wannan domin wannan shine asad an sabilillah hana mutane bin hanyar Allah wato a bata ta a ce waɗannan masu addinin su ne masu kaza su ne masu kaza waɗannan abin nan wannan ra'ayin na addini wuce gona da iri ne ai addinin ma ba haka yake ba ai mu ma musulmi ne ai mu ma kaza ne to duk wannan hanya ce ta yakin a ta dauke mutane daga tabarkin Allah to su ahlul kitabi da sukan yi shine su je su sanya musulmi su rinka jefa musulmi shakka su rinka bata addinin musulunci su rinka bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda suke da mawaka kamar Ka'ab ibn al-Ashraf yana da mawaka mata sun iya waka sai su je su rera waka ta zambo ta habaici ta ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yada ta a rinka domin a aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da wani yana daga cikin usulubin as-saddu an sabilillah wa tabghunaha iwaja ai wa tabghuna laha iwaja kuma kuna neman karkata a gare ta wato kuna neman a ce wannan hanyar ba tattace kuna neman ku kawo abin da zai nuna barnar addini abin da zai nuna kan cewa addinin gurbatacce ne addinin ba miƙaƙƙe ba ne wannan addini ne wanda za a ce barawo za a yanke masa hannu za a jefe mazinaci babu human rights a ciki babu yancin mata babu yancin dan adam a ciki hmm? wannan addini ne a ce babu ra'ayi ba mutum ba zai yi abin da ya ga dama ba duk irin waɗannan ai shine wata bugu na ha'i waje ana kuna neman wato karkata a cikin addini kuna neman ku aibata addini tabuguna ha ai tabuguna sabilillah tafarkin Allah shine addinin Allah asali ta buguna laha iwaja kuna neman al'iwaj kai. al'iwaj in yazo bi kasril bi ain yana wajen sifanta addini ne da qauluka da ayyuka shine ake cewa fi qawlihi iwaj wa fi amalihi iwaj wa fi dinihi iwaj amma kamar idan mutum ne wanda yake ya karkata ko yana dingishi sai a ce awaj hmm? fihi awaj akwai wato gurgunta tare da shi awaj da araj duk ma'anar su daya gurgunta to amma a nan wajen wato allah yana ce ma ahlul kitabi me yasa za ku zamanto ku ne wanda fitina take fitowa daga gare ku wato ku ne za ku zamanto sababin batar da mutane daga hanyar allah wallahu bi ghafilin amma ta'malun allah ba ni bane ga barin abin da kuke aikatawa ai wato allah yana sane dan ya kyale ku bai muku uquba ba bai nuna kan cewa allah bai san abin da kuke wannan ya yi munasaba a yahudu wa'azi da wannan saboda sun kasance masu yawan kamanta Allah da mutane saboda haka idan Allah ya kyale su sai su rinka daukan kan cewa Allah ai ya manta ne to Allah ba mai mantuwa bane da abin da kuke aikatawa shi ma wannan kaga wa'idi ban tsoro ne da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ta wato sanin sa ga abin da ake aikatawa wanda abin da ya dace ai ma malami wa'azi da shi kenan a tunatar da shi Allah da kan cewa Allah raqibun ne mai shaida ne mai kiwo ne mai ganinsa ne mai jinsa na فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط Allah الله تعالى يتي ya أيها الذين آمنوا يا كوباي يا كو أن سكي إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إذا bi وتقنجيا daga waɗanda daga cikin waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara ya kun ba da kun kafirin za su sanya ku ku yi ridda bayan imaninku ku koma kafirai ar-ridda shine al ma'anar ridda shine komawa wato za su mayar da ku bayan imanin ku ku zamanto kafirai wa kaifa takfurun yaya za ku kafirta wa antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta gashi ana karanta muku ayoyin Allah shine alqur'ani wa fikum rasulu kuma annabin Allah manzon Allah yana cikin ku ta yaya za a yi ku zamanto kun yi kafirci wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila ila siratin duk wanda ya hanu da Allah wanda ya nemi kariya da Allah ya nemi tsari da Allah shine al-i'tisam ya nemi mana'a wato hani tsari ya neme shi da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to wannan ya shiru ya riga ya ya shiru ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan wato tsoratarwa ce daga Allah kan bin ahlul kitab kan cewa idan dai zaka bi su Allah ya ce mumini idan kuka bi su to za su mayar da kuka dare bayan kun yi imani wannan a kowane zamani a kowane makani a da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar kuma tana nan har a yanzu duk wanda ya duk wanda ya bi ta farkin ahlul kitab in kace zaka bi su to sai sun mayar da kai kafiri kuma abin da suke so kenan ba za su yarda da kai ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba su amince maka su karɓe ka har sai ka bi hanyar sai ka bi addininsu ka daina bin naka addini nan kuma Allah yake cewa in kun bi su za su mayar da ku bayan kun yi imani ku zaman to kafirai ai wato hanyoyin shegantaka da za su rinka kirkirowa manufar su kawai shine a ƙarshe ku zaman to an ce wannan ayar ta sauka ne akan wani bai yahudi saurayi da manya-manyan yahudawa suka je suka same shi yayin da suka ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinki suka zama to ƴan uwan juna Aus da Hazraj bayan da kullun yaƙi suke tsakanin abin ya bata musu suka kan cewa ta yaya za a yi su su rarraba tsakanin domin ka san ka'idar ka'idar a ka'idar ta su divide and rule hmm? divide and rule ka'ida ce ta abin nan ta siyasa kar ka sa mutane su haɗe sai ka samu nasara a kansu waɗansu waɗansu jahilan mutane ma sukan yi haka dangane da matansu su ce a ah, kakkaba in ka da mata biyu kakkaba bari kansu ya haɗe ka bar su kullum suna ta rigima tsakanin su da juna sai ka zama kai sai ka ji daɗi amma in kansu ya haɗe to sai su gana maka azaba to wannan hatta a gida ma ana yin wannan farris da su wannan wannan ka'ida ce ta jahiliya wanda yahudawa sun gwane a kanta sun gwanance a kanta to shine suka ce sai suka samu wani saurayi daga cikinsu suka ce yadda za a yi idan ka ga al'ansar sun zauna irin yadda suke zama a majalisunsu to ka je ka karanta irin baitocin waƙar da aka rinka yi na yakin da aka yi tsakanin aus da hazrat ka rinka karanta baitocin yakin aus in ka ga sun soma bin ka kuna yi tare da su sai kuma ka soma na hazrat sai ku je ya so makaranta baitoci dama ya haddace sai soma rera su irin baitocin da aka yi a wajen yakin wanda aka rinka yaban zaratan aus yadda aka rinka ba'a da habaici da nuna isa akan hazrat sai yan aus ma suka kama suna amshi yana yi suna yi yana yi suna yi dan sannan sai ya koma na hazrat yana yi su ma suna yi yana yi sai suka ce a'a to me ake jira a je a fidda raini mana a je a fidda raini mana har shi kenan kuwa sai aka tafi harra aka tafi abin nan inda bagajen dutse din nan suke aka yi sau za a yi yaki sai aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho cikin gaggawa ya zo ya tsaya tsakanin sauyin nasu sannan ya so makaranta musu wannan aya da wannan ayar da ayoyin da suka zo bayan ta to sannan sai suka watsar da makaman da har har ki makamai fa sai suka watsar da makamai suna kuka su suna suna rugumar juna nan yahudu suka je suka dinga suna cizon yatsa to an gama da su to shine Allah yake cewa idan kuka bi su to za su mai da ku ku zaman to kafirai ba imani domin yayin da musulmi suka so makakkashe junan su sun zaman to kafirai ma'ana kafiri ba kafircin da yake fitar da mutum daga milla ba akan wannan ma'anar ayar kenan amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab a aya ana duba lafazin ne ba wai kawai sababin ba ba wai aya ta sako akan wannan ba kada ku ba ahlul kitab akan kawo kuna tsakanin shine kawai ake nufi ba a'a akan komai kada ku ba ahlul kitab idan kuka bi su to karshen al'amarin za su mayar da ku kafirai bayan da ku ne in kuka bi su wajen ilimin wajen wajen harkar ilimi haka za su wajen harkar falsafa haka zashi wajen harkar al'adu haka zashi wajen harkar dabi'u haka zashi a wajen harkar tsarin siyasa haka zashi tsarin zamantakewar rayuwa duk haka zashi to da duk wanda suke ta wato babatu akan irin waɗannan waɗanda suka zo da kuɗaɗe daga ƙasashen turai kan cewa za a haɗa kai da su domin a kawo ci gaba abin da ke kulla a cikin wannan ci gaban da suke so su kawo shine a su musulmi su na addini shi yasa irin abubuwan da suke batarwa a nan wajen abin da abubuwan da suke so su batar a nan ya fi ko'ina dan anan ne suke so su batar da kuɗin domin anan ne suke so su yi barna su ne abin da suke so kenan su bata addinin Allah su sanya musulmi su yarda to Allah ya mana gargaɗi cewa idan muka bi su za su mayar da mu kafirai bayan imani sannan Allah ya ce to ta yaya za a yi ku kafurta alhali ana karanta ayoyin Allah a tsakanin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan istifa wato ta'ajjubi ne wato abin mamaki a ce kafirci zai samu a cikin musulmi gashi ana karatun alkur'ani kuma annabin Allah na cikin su sallallahu alaihi wasallam wato in dai ana karanta alkur'ani ana karanta musulmi alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su to abin mamaki ne a ce sun kafirci wato ma'ana ba za su kafirta ba don haka al-isma al-i'tisam kariya da tsari da katanga daga kafirci ga musulmi shine karatun alkur'ani da samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ciki ya riga ya yi wafati to in babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama to kan mun rasa ɗaya daga cikin juz'in isma alkur'ani dai yana nan ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ciki to yanzu kenan kawai isma ɗaya kawai muke da ita kariya ɗaya kenan kawai muke da ita ta alkur'ani hmm, tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan eh akwai ɗayar ma tana nan ko to ina take sunna in annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan in sunnarsa tana nan tamkar yana nan idan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin musulmi tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan saboda haka ta yaya za a yi musulmi su kafirta ana karanta musu alkitabu was sunna wato ana ba zai yi ba in kuma har ya yiwu to abu ne mai gayar al'ajabi abu ne mai matakar al'ajabi a ce ana karanta littafin Allah a cikin musulmi kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin su amma a nan wajen fa kukula kukula sunnar ta zama tana ciki tana cikin musulmi me ma'ana tana cikin su ana aiki da ita wato suna aiki da ita ba wai kawai sunnar a ce in hmm, kaji sai sa annabi a karanta a ce in hmm, ko kuma a ce an an karanta a ce Allah ya kara mana san annabi kwarai Allah ya kara mana san annabi ai tawassuli da wannan karatun Allah ya kara mana san annabi kyakkyawa addu'a ce amma bai sai a nan ba in an yi amfani da wannan addu'a dan a nuna kan cewa a ah, wannan sai dai kawai mu ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ni koyi da shi ba to wannan gurguwar fahimta ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu ma'ana muna aiki da sunnarsa to in ko wannan ta faru to wannan isma ne daga bata a cikin wannan akwai raddi ga wanda suke cewa bin zahirin alkur'ani da sunna asalin bata ne gashi Allah yana cewa Allah ko abin da yake nuna mana shine cewa bin alkur'ani da sunna shine asalin isma asalin kariya daga kafirci shine asalin shirya shi yasa Allah ya ce man ya'tasim billah duk wanda yayi garkuwa da Allah wanda ya hannu da Allah ma'ana ya zamanto Allah shine garkuwarsa shine kariyarsa shine wato ya riko da alkitabu wasu sunna kenan faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan tun ya riga ya shiru ya zuwa ga tafarkin Allah madaidaici tafarki mai kanki wato shi cewa kenan kaga hanyar tsira hanyar samun garkuwa da hanyar tabbata akan as-siratul mustaqim shine at-tamassul bil kitabi was sunna shi yasa imam al-bahabi yake cewa ka lizimci karatun alƙur'ani da ka dawwama ka dawwama a cikin duba a cikin bukhari da muslim Sahihul bukhari da sahih muslim sune ingantaccen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ka karbu da wannan alqur'ani al-bukhari da muslim ba wai sune kadai sunna ba amma saboda duk abin da ke ciki na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai ne babu ko shakka a cikin su to in ka rike wannan ka dawoma akan su to wannan ka samu al-ittisam ka samu garkuwa ka samu kariya ka samu tsaruwa daga wato bata ka samu kuma ka samu kuma tafarkin tabbata akan as-siratul mustaqim na'am آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يا أيها الذين آمنوا يكون bayi waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati yanda ya cancanta a ji tsoronsa wato ku ji tsoron Allah tsoron Allah na haƙiƙa wala ta tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi wa atasimu bihablillahi jami'a ku yi ruko ku tsaro ku tsara kanku da igiyar Allah ga baki ɗayanku wala tafarraqu kada ku rarraba waturu ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan a gare ku id kuntum a'daa yayin da kuka kasance makiya makiyan juna fa allafa baina qulubikum sai ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari yan uwa saboda ni'imar da Allah ya yi muku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance kuna gefen wani rami na wuta fa'anqadakum minha sai Allah ya tsirtar da ku daga ita wuta kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar yadda Allah ya bayyana muku waɗannan ayoyi ya bayyana muku wannan ni'ima tasa haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun domin ku samu domin ku wato gane ayoyin Allah za shirya wannan iltifati ne zuwa ga mu'minai domin a sake musu wa'azi Allah ya ce ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta ji tsoron sa abdullahi dan dan mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibun na ya fassara ma'anar haqqa tuqati wato yadda ya cancanta a ji tsoronsa haƙiƙanin taqwa yace shine a an yuzkara fala yunsa wa an yuta'a fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wato a tuna Allah kar a manta shi a bi shi kada a saba masa a gode masa kada a butulce masa wato kullum kana cikin ambaton Allah kada ka taba mantawa da in ka haka ka zama ka taka mataki na hakikanin takawa ka rinka bin Allah kada ka taba saba masa kuma ka rinka gode ma Allah a cikin dukkan nima kada ka taba butunce ma Allah to wanda ya tara waɗannan sifofi to ya ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron sa to waɗansu sun ce wannan ayar an shafa hukuncinta domin waye zai haka in ba annabi ba ya zama to kullum yana cikin tuna Allah baya manta shi kullum yana cikin bin Allah baya saba masa kuma kullum yana cikin godiyar Allah baya butulce ma Allah sai suka ce an shafe ta da ya ayyuhal alladina amanu taqullaha afattaqullaha mastata'tum wasma'u wa واسمعوا wa anfiqu khairan li anfusikum fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iko ku iya iyawo yadda za ku iya to ku ji tsoron Allah amma yadda malaman muhakkikun na malaman tafsiri suka ce babu shafe hukunci wannan ayar tana nan ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta ji tsoronsa hmm? waccan ayar ta fattakullaha mastata'tum ta fassara wannan wato ku ji tsoron Allah iya wato hakikanin tsoronsa gwargwadon ikon wato ku rinka tuna Allah kada ku manta shi gwargwadon ikon ku ba Allah kada ku saba masa gwargwadon ikon ku iya iyawo ku rinka gode ma Allah kada ku kafirce masa iya iyawo wato an duk abin nan an kayyade shi da istita'ar ka wato in ba in dai zaka iya wato lokacin kawai da za a ce ka manta Allah idan ya zama tokan cewa ba za ka iya ba dole sai ka manta in za ka yi saban Allah sai dai in ba yadda za ka yi ba za ka iya da'ar ba to shine har za ka fada cikin ma'asiya to anan wajen ba ta zama to ma'asiya ba saboda haka ayoyin guda biyu duk tare suke shine wato ma'ana ka yi sa'ayi ka yi bakin ikonka wajen bin Allah wajen jin tsoron Allah iya yadda ya cancanta ji tsoronsa gwargwadon ka yi haka gwargwadon ikonka domin layu yukallifu nafsan illa wusaha Allah baya dora mu rai face abin da za ta iya sannan Allah ya ce wala na illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu nan an kawo nuna tauki domin ta yi taukidin sharaɗin kan cewa wato fi halatin a cikin wani a cikin kowane hali na halayen rayuwa kada ku yadda mutuwa ta zo muku face kuna musulmi ma'ana ku dawwama cikin musulunci kada ku yadda wani abu ya zo ya sanya ku bar addinin musulunci domin wato ma'ana hafizu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum ku kiyaye addinin musulunci a halin amincinku da lafiyar mutu alaihi dan ku mutu a cikin musulunci fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi annahu man asha ala shay'in mata alai. wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi fa iyadan billahi min khilafi dhalik domin al'adar Allah al-karim Allah mai karinci mai tsananin mai tsananin kyauta da alheri al'adar ta riga ta gudana cewa wanda ya rayu akan abu to zai mutu akan wannan abu wanda ya mutu akan abu kuma za a tashe shi akan wannan Allah ya kyashe mu da sabanin wannan don haka ma'ana wato ku dawwama a cikin addinin musulunci kuma ku kyautata zaton ku ga Allah cewa yadda kuke kokari ku kiyaye a cikin addini ku tabbata a cikin musulunci in Allah ya da haka Allah zai dauki ranku a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure mutu face yana kyauta da to ga Allah tabaraka wa ta'ala wato mutum ya dawwama yace ce yana fata yanda ya rayu dinnan ya dage akan ya kiyaye addinin sa yana cikin musulunci to haka in ya tashi mutuwa zai mutu da kalmar shahada a ransa ya rinka ma Allah wannan kyakkyawan zaton domin duk wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu wanda ya mutu akan abu kuwa akan sa za a tashe shi shi ya sa ne a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo ziyarar wanda da cikin sahabbansa yana ya zo dab da ya kusan rasuwa ya tambaye shi ya ce kaifa anta ya fulan ya jiki ya fulan ya ce bi khairin ya rasulallah arjullaha wa akhafu dhunubi ya ce ina abin da sauki ya rasulallah ina kaunar Allah kuma ina jin tsoron zunubaina sai ce la yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadha al-mawqin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf wa'annan kalmu abubuwa guda biyu ba su taba haduwa ba a cikin zuciyar bawa a makami irin wannan wato lokacin da ya kusan mutuwa ya zama yana bayanar haufi war raja face Allah ya bashi abin da yake kauna ya amintar da shi daga abin da yake tsoro wato mutum ya dawoma a cikin ta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala musamman a wato karshen rayuwarsa sannan Allah ta'ala ya ce wa atasimu bihablillahi jami'a ku yi riko ku wato ku yi i'tisam al-i'tisam shine tsaro da kariya ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku mene an yi sabani wajen fassarar igiyar Allah waɗansu sun ce alkawarin Allah waɗansu kuma suka ce shi ne Alƙur'ani. waɗansu kuma suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce addinin musulunci dukkanin waɗannan ma'ana kusa da juna suke dukkanin waɗannan ma'anoni kusa da juna suke domin a alƙur'ani shine hablullahi mati shine igiyar allah mai aminci addinin musulunci wanda yake kalmar shigarsa shine kalmar shahada allah ya fassara shi da cewa shine hablullahi mati allah ya ce faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya kafirce ma dagutu ya imani da Allah to wannan ya yi riko da wato amintacciyar da igiya wadda take mafi aminci alwusqa ai shine tasniya din al-awsat mafi aminci wato duk a cikin igiya mai aminci babu kamar babu kamar kalmar shahada shiga addinin musulunci babu kamar sa to ma'ana al-i'tisam bi hablillah wato gabaki ɗayan ku ku riko da addinin musulunci kada ku rarraba kada ku rarraba wato kada ku rabu waɗansu suna addini waɗansu ba sa addini domin abin da zai sa musulmi su rarrabu su bar addininsu wato ya zamanto zukatansu ba a haɗa suke ba sun rarraba shine su daina su daina bin addini gaba ki ɗayansa ya zamanto sun ɗauki wani sashi na addini shi kawai za su amma in musulmi gabaki ɗaya za su haɗe a cikin bin addinin musulunci to dole ne za su haɗe za su tukan kansu ɗaya domin duk domin hablullah igiyar Allah ce za ta daure su saboda haka hanyar haɗin kai shine a zo a dawo a yi riko da addini yayin da ga musulmi sun rarraba sun yi nisa da addini idan suka dawo ya zuwa ga riko da addini riko da addini na gaskiya to za su haɗe domin daga cikin asalin riko da addini shine zai maganin saɓani saɓanin ra'ayi da saɓanin fahimta ba yake kawo rarrabuwa ba domin sahabbai sun yi saɓanin fahimta sun yi saɓanin ra'ayi amma wannan bai sa sun rarrabu ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da zamanin Umar da zamanin Sayyidina Usman har sai daga baya tukuna da ya zamanto kan cewa bid'o'i sun shigo shine ya zama kan cewa aka samu wadansu sun zo sun rarrabu aka so mu samu bid'ar qadar da sauransu amma in dai za a tsaya akan koyarwar alkitabu was sunna to ba za sabani zai zama to an yi maganin sa domin Allah ta'ala cewa yi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi jayayya cikin wani abu to kuma yadda shi ya zuwa ga Allah da manzon sa wato ya zuwa ga alkitabu was sunna dan haka alkitabu was sunna shine asalin da za a kawo saduwa tsakanin musulmi wala tafarraqu hani ne akan al-iftiraq hani ne akan rabuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim inna Allah yarda lakum talata wa yakrahu wa yakrahu lakum talata yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu man wallahu Allahu amrakum man wallahu Allahu amrakum Allah ya yarda yana yana yarje muku abubuwa guda uku wato yana so muku abubuwa guda uku kuma yana ki muku abubuwa guda uku Allah yana so muku ku yi bauta masa kada ku shirka da shi ku tsayar da tauhidi babu shirka kuma Allah yana soyar muku kan cewar ku yi riko ga baki ɗayanku da igiyar Allah kada ku rarraba ku yi riko da alkitabu wa sunna kada ku rarraba ya zama to waɗansu sun riƙe alkitabu wa sunna waɗansu kuma sun ce a'a mu alkitabu kawai banda sunna ko kuma waɗansu su ce a'a banda kitabu wa sunna ɗin ma akwai qaulul a'imma akwai kaulun kawani akwai kaulun wani a'a ku yi riko da alkitabu wa sunna wala tafarraqu kada ku rarraba wa an tunasihu man wallahu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga duk wanda ya to shugaba ne akan ku wanda Allah ya ba shi mulki iko akan ku to ku yi masa nasiha ku yi masa kyakkyawan nufin alkhairi ku yi biyayya a gare shi sai da inda ya ya ba Allah in kuma ya saba ma Allah kada ku bi shi a yi a cikin saban Allah wa yakrahu lakum qila wal qal wa kathrati su'al wa ida'atil mal Allah kuma yana ki muku qila wa qal shine daukan qila wa qal shine daukan zance an faɗi wannan wane ya faɗa wane ya faɗa annabi manci kenan da ya da jita jita wa kathratu su'al da yawan da yawan tambaya da yawan yawan tambaya hada yawan roko da yawan tambaya akan matsaloli na addini wanda ba su da wani amfani hmm? wa ida'atul mal da kuma tozar dukiya to waɗannan sun dace kuma da wannan nasiha da wannan ayar da Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sannan Allah ya ce zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku id kuntum a'da'a yayin da kuka kasance makiyan juna fa'allafa bai na kuma sai ya haɗa zukatan ga baki ɗaya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari ɗan uwan juna da ni'imar Allah a wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance a gefen rami na wuta domin da a lokacin kun mutu kuna cikin wannan saɓani da wannan kafircin da cikin wuta za ku faɗa wato ba abin da kuke jira kan ku faɗa cikin wuta illa mutuwa amma wuta kun cancance ta to kuna cikin wannan fa'an an qadakum minha sai Allah ya samu ku ya tsirtar da ku ya rike ku ba ku fada ba to wannan ni'ima ce da kuma umarni ga Allah kan cewa mu rinka tuna ni'imar Allah ta musulunci ka tuna yau da yanzu Allah da yanzu baka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za ka kasance baka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yanzu kai kana cikin waɗanda suke gaba da annabi suke sakin harshen suke zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsine masa suke katun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya zabe ka kai baka cikin wannan ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace in Allah ya so da sai yayi ka a da sai yayi ka haifaffen Denmark ka waye gari a cikin Denmark tintir tant abin nan gundume man kaje Allah ya so sai yayi ka haka amma Allah ya zabe ka ya yi ka musulmi da tsakaninka da fadawa da ba don haka ba da tsakaninka da mutuwa shi da tsakaninka da wutar jahannama ne mutuwa kawai saura haka wannan umarni ne kan mutum ya rinka tunani ni'imar Allah da musulunci kuma ya rinka fadarta ka fada cewa alhamdulillahi da Allah ya mu musulmi alhamdulillahi da ni'imar musulunci ka rinka tuna wannan yin haka ibada ne domin aiki ne da umarnin alkur'ani to kamar yadda Allah ya bayyana waɗannan ayoyi na wannan hikima ta ni'imar wannan ni'imar Allah haka Allah madaukakin sarki ke bayyana ayoyin mu domin ayoyinsa a gare mu domin mu shirya bayanin wato ma'ana ilimi da yake bayyana ayoyin Allah da yake bayyana sifofin Allah da ayyukansa ababen yabo su ne sababin shirya ilimi shine hanyar shirya ilimi shine tabarkin samun shirya wannan aya ta da muhimmanci kwarai da gaske yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ga al-ansar sai suka rinka kuka suna ruguma juna abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su kan cewar a a yace da kun kasance da kuna cikin a da kun kasance kuna yaƙi da juna da ni ne Allah ya haɗa haɗa zukatanku da ku kasance kuna cikin talauci Allah ya ba ku ni'ima da ni shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yayin da larabawa suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba dan ma mun ka ba da baka da kowa da ka zo kai ba baka da kowa da ba dan mu ba Allah ya yamun nuna alayka an aslam su ne maka gori wai dan sun musulunta Allah ya ce qul la tamannu alayya islam kada ku yi mun gorin musulunci balillahu yamunnu alaykum Allah ne zai muku gori an hadakum bil imani in kuntum sadiqin Allah ya cire da ku zuwa ga imani in kun zama to in kun kuna da gaskiya Allah ne zai muku gori da kuna ɗan wuta Allah ya mai da ku abinda ya mai da sa ku a hanyar ɗan aljanna sannan har za ku zo ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu shi yasa lokacin da manzon Allah ya raba ganimar Hunain ya raba ma gani ya raba ma manya manyan ƙuraishi ya ba su dukiya mai yawa abin sai ya bata ma al'ansa suka je suna ta bakin ciki suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zo ya samu nasara ya samu fatahu makka ya manta da mu ya kyale mu ya zo ya samu mutanen sa sai magana ta koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ni ya ce na ji abin da muka faɗa idan da kun ce da ba wanda ya yarda da shi mu muka yarda da shi ba wanda ya bashi kariya mu muka bashi kariya ba shi da komai mu muka zo muka bashi ba shi da gida ba shi da ƙasa muka zo muka bashi ƙasar mu hmm? in kun faɗa haka kun yi gaskiya amma ku tuna da kun kusan faɗawa wuta Allah ya tsirar da ku da ni kuna cikin gaba da juna Allah ya haɗa zukatanku da ni da manzan Allah ya so gaya musu suka ce Allahu aman Allahu aman Allahu aman suka yi ta faɗa suna kuka Allah shi ne mai mana baiwa Allah shi ya mana baiwa Allah shi ya mana Allah ya fi baiwa a gare mu suna ta faɗa suna kuka sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku so ba a ce mutane sun ɗauki tarkacen duniya sun tafi kuma kun ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun tafi da shi gaban ku sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane ga baki daya tufar waje ce ansar su ne tufar jikina yace ansar su ne tufar jikina yace da mutane za su tafi su kama wata hanya al ansar su kama wata hanya daban hanya ansar zan bi sallallahu alaihi wasallam سبحانك wa وبحمدك